gaskiya ne da farko muna da asiri na alkur'ani wanda iyayenmu suka samu a borno wajen bare-bare da shi muke amfani na haddan alkur'ani amma lokacin da shi ibrahim ya bayyana ya ce eh, ya roƙi allah ya ba shi karamin haddan ƙur'ani waltajalan himza kitabi kalkarim karamati ila liqa'ika lazim sai ya zama shikenan an huta da nemo maganin karatun alkur'ani shehu ya riga ya roƙi allah a haddace mutanen su haddace ƙur'ani a cikin sauƙi to dai alhamdulillah ni musulmi ne ba fulata ne kakanuna duka guda hudu fulani ne kuma an haife ni a wani gari ana kiransa na faɗa wato lokacin da zamanin da da bauchi da gombe duka jiha ɗaya ne iyaye na wajen mata mutanen gombe ne na wajen maza mutanen bauchi ne an haife ni alif da tara da ashirin da bakwai cikin watan karshen watan jun 28 biyu ga watan almuharram alif da uku da arba'in da shida ranar laraba da safe da hanzu haka to na rayuwa wajen babana na karanta ƙur'ani wajensa na haddace ƙur'ani wajen babana kuma ya tura na shiga duniya in gyara karatuna na shiga na dan gyara har na ji waɗansu mahaddata suna kira na gwani suna kira na gangara ya tura ni kuma je nemo ilimi na shigo bauchi neman ilimin abin bai tsawo ba ina karatun sai allah ya bayyana sha'anin shi ibrahim kawla din nan to sai na shiga ciki na zama ni almajirin shehu ibrahim ne yanzu dukkan malamai na na musu godiya allah saka musu da alheri amma malamai na na ƙarshe shine shehu ibrahim kaula ina da shekara a wato na saura kaɗan na haddace ƙur'ani ina da shekara goma sha uku amma sai muka shagala da noma da kiwo ban ƙarasa haddacewa ba sai da na kai shekara goma sha tara kusan shekara ashirin a shi da babban malami na dai shi ne baba na din wajen sana haddace alkur'ani wajen na zo makaratu wani karatu na so ilimi kuma na so karatun ilimin a a bauchi wajen su malam malam baba sidi wajen su malam dan umma wajen su malam sale wajen su haka dai kuma na je zaria wajen su malam abdulkadir na je kano kuma na sadu na manyan malaman kano na yi karatu wajen malam shehu mai hula na zauna na kan zauna in ji karatu wajen shehu malam tijani na kan je in ziyarci shehu a tiku haka dai Allah yana gode wa Allah babban abin da Allah ya bani babban sababu kamar musuluncin da ya bani da son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara min da haddace alkur'ani da annabi ya zo da shi kuma ya kara min da karban ɗariƙa shehu tijjani radiyallahu anhu jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kara min da shiga cikin sha'anin shehu ibrahim sahibul faida shi ibrahim din na ji daɗi babban jin daɗi na babu kamar waɗanda abubuwa da lissafin wannan. Ɗaya e, karatuttukan dai na ɗan tattaba amma wanda nake da shaida akan masanan sun ce na san shi shine haddan ƙur'ani sannan kuma da tafsiri ma malaman tafsiri sun ce wai na iya kuma fannin ma'arifa shi ibrahim ya min shaidan na sani amma sauran 'yan karatu dukkan tattabawa ne eh, alhamdulillah shi ibrahim na zama almajirinsa na zama khadiminsa na zama surukinsa na auri. Ya'yan har guda biyu na auri. wata tara su na sake auren wata kuma babban abin da ya faɗa mini ya taɓa ce mini je ka ka faɗa duk abin da ka faɗa ni na faɗa izhab fa kullama kultahu ana qultuhu mu ya ba takarda in je ƙasar laraba in ba da ɗariƙa in ba da tarbiyya alhamdulillah allah ya bani yaya gode wa allah kuma a ciki wanda suka haddace ƙur'ani ma sun kai wajen saba'in da ko uku ne ko da hudu kuma su yawansu gaba ɗaya sun kai wajen kusan tamanin ko fiye da tamanin tamanin da wani abu dai sirri na alƙur'ani gaskiya ne da farko muna da asiri na alƙur'ani wanda iyayenmu suka samu a borno wajen bare-bare da shi muke amfani na haddan alƙur'ani amma lokacin da shi ibrahim ya bayyana ya ce eh, ya roƙi allah ya ba shi karamin hadda ƙur'ani walta ƙyalin himza kitabi kalkarim karamati lalika ikal azim sai ya zama shi kenan an huta da nemo maganin karatun alƙur'ani shi ya riga ya roƙi allah a haddace mutane su haddace ƙur'ani a cikin sauƙi to daga nan ne muka samu haddan ƙur'ani a cikin sauƙi za ka samu yaro mai shekara bakwai ya haddace ƙur'ani mai shekara biyar shida ya haddace ƙur'ani bin mamaki sai faizar bayan ta kawo wannan malamai dukkan su ina son su mutane na girmama su musamman malaman tijjaniya wanda ba sa dariƙa kuma suna inkari hakika muna fafatawa da su Eh, alhamdulillah na je na je da yawa amma ba zan tuno ba tun daga alif da ɗari tara da saba'in da nawa ne na so zuwa dai har yanzu dai wanda sau biyu ne kawai ban samu zuwa ba tafsiri da sa so da aka bude gidan rediyo a bauchi suka ɗauki tafsiri na suna sawa daga ba sai waɗansu mutanen gwamnati suka zo cikin asiri suka ce ya kamata tafsirin nan naka na bauchi a kai shi kaduna saboda mutane su ji a duniya gaba daya abubuwan da mada bakar gumi yake faɗan nan idan an je an yi an comparing za a gane wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya da naka da nasa to shi kenan sai suka mai da karatu na ya koma kaduna wajen alif da ɗari tara da ko saba'in ɗaya babu ne aka dai ko wajen tamanin ne Eh, abubuwan da suke faranta mai ba kaman kaman in ji musulunci ya bunƙasa ɗariƙar tijjaniya ta bunƙasa wai da shi ibrahim ta bunƙasa abin da nake jin daɗinsa kenan e duk abincin da mutane musulmi na arewa suke ci ina cinsa baburi na mutuwa da imani eh abubuwa da na gamu da su sun da shekarun nawa da yawa yanzu abin da babu da a cikin shekara ɗari ɗan kaɗan ne a cikin shekarun nawa saboda tsawon wannan lokacin abubuwa duka a mance su ake yi in alheri ya kamsa a manta da abin da ba alheri ba amma abin da ya faru kwanan nan na mutanen arewa da suka ce za su hana karatun ƙur'ani musamman an cewa gwamnoni goma sha tara sun yi taro a hana karatun ƙur'ani har suka je gidana da motoci da bindigogi suka kamo almajirai cikin gidana suka tafi da su ban san inda suka kai su ba wai za a hana karatun ƙur'ani subhanallah ai alƙur'ani dukkan wanda yake gaba da alƙur'ani ba zai mutu yana musulmi ba ko yana sallah babban mujizar manzon Allah kenan akwai raƙumin naƙatu salihin wanda ta zama mujizan annabi salihu Allah yana kiran wannan raƙumi raƙuminsa hazi da kuma aya Allah yana labtun kaya ne a ƙura'ani a kan raƙumi Allah yana ɗora mutane na kan raƙumi amma ce raƙuminsa ne ce kar ku taɓa wannan raƙumi in kuka taɓa hawa da'i zai same ku azaba za ta same ku suka taɓa kuma sai azaban ta same su to wanda ya taɓa mu'ujizar annabi salihu azaba ta same shi zai taɓa mujizar manzon Allah ne bai gamu da azama ba alƙur'an na mujizar manzon Allah ne ba su da iko su hana karatun ƙur'ani har su mutu za su mutu ana karatun ƙur'ani ba za su iya hanawa ba sauran masu yawo a gari dubai bai dami mutane ba sai yawon almajirai kar almajiran ƙur'ani su yawo sauran mutane suna yawo su a tsare su ne hana su yawo duk da kin alkur'ani ne yasa ake kin almajirai ana tafiya daga nan har ingila har faransa har amerika har ina ne jamus karatun boko amma karatun qur'ani daga wannan gari zuwa wancan gari ya zama laifi eh sarki sarakuna mun yi zamani da su amma da ke hulɗansu sha'anin sha'anin sarauta ne sha'anin mu sha'anin almajirai ne a to abubuwan namu sama-sama ne amma wanda muke hulɗa da su babu kamar fadan kano musamman sarkin kano sunusi na farko wanda ya je azare wanda gaba ya zo ya rasu a wudil shi muka fi mu'amala da shi ah, Allah albarka Allah albarka Allah albarka da ba mu lafiyar zaman lafiya a Najeriya da kwanciyar hankali alhamdulillah alhamdulillah mun gode